Batun take hakkin bil'adama na ci gaba da zama ruwan dare a Najeriya a matakai daban-daban duk da karuwar alkalman kungiyoyin kare hakkin ɗan adam da ake samu a ƙasar. Sai dai kungiyoyin na kokawa kan irin kalubalen da suke fuskanta wajen bibiyar hakkin masu rauni. Wani lokaci mukan yi wannan abin amma ba masu mu shiga hurumin kotu dan ana magana za a ah, Eh, ko ka raina kotu ko kuma ka shiga hurumin kotu ko ka raina alkali yanzu kamar inda nake ga maka akwai mutumin da aka bashi labari ga can makocinsa yana mata fyaɗe ya shiga garin ceto yarinyan yaron ya ɗauki almakashi ya caccaka masa to an je kotu amma yana gani ana masa je kaka dawo shine muke ƙoƙarin mu ga mun samu kyakkyawan alaƙa da mu da alƙalai su tabbatar fa mu ba dan kanmu muke ba wani alƙalin yana da adalci wani kuma an kaje zai iya bijire maka ko da abin yana kan doron doka da oda to shine muke kira ai su shugabannin alƙalai a rinka sa ido a kan shari'a a tabbatar shari'a duk shari'a da aka kawo a gama ta da wuri kuma a yi ta akan adalci Alhaji Bello Gadan kai kenan shugaban kungiyar kar haƙƙin dan adam ta Human Rights Foundation of Nigeria wannan batu dai na yancin bil'adama na cikin al'amuran da suka mamaye ajandar taron kungiyar lauyoyi musulmi ta Najeriya da ya gudana a nan wannan karo kimanin makonni biyu da suka gabata. Barista Ibrahim Yakubu Umar tsohon kwamishinan shari'a na jihar Bauchi ne ya ce taron ya zabar da manyan alkalai ta wannan fuska. A dokokin Najeriya akwai bangarori guda biyu akwai damammaki na ɗan adam wanda ba hali kotu ta hukunta gwamnatoci a kansu da dai muhimman al'amura ne ga rayuwar ɗan adam misali ɗan adam ya ce an ce hakkin gwamnati ne a kundin tsarin mulki a ba ma kowane ɗan ƙasa ilimi to amma sai kundin tsarin mulkin waɗannan abubuwan ba za a iya tilasta gwamnati da gwamnoni su ba wa jama'a ba amma sai aka ce akwai kuma damammaki na musamman wanda yake kare 'yancin ɗan adam na rayuwa na motsi to shine muka ce to tunda waɗannan damammaki na maganan tsaro da shauransu na muka ce to 'yan ƙasa a ba su dama in har babu wannan abin su je gaban kotu su shigar da kara su nemi jihohinsu da gwamnoninsu su musu wannan abin kada su kuma alkalai ganin cewa an ce abin nan ba dole ne a yi tilasta a kan shi ba su ma su naɗa hannayensu idan suka leƙa suka ga akwai wata faraga da dama da za a sama ma ɗan ƙasa to a yi ƙoƙari a ce ma jihar ta yi mishi. Tendere ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama na ƙetare irin su Amnesty International suka rinka wallafa rahotanni kan zargin jami'an tsaron Najeriya da take hakkin bil'adama al'amarin da ya sanya masana dokoki da shari'a a Najeriya ke jan hankalin hukumomi su yi kafa kafa game da wannan batu. A ƙoƙarin jami'an tsaro na kawo saukin al'amarin da kuma dakile matsalolin da ake da su wasu bayan Allah wanda basu ji ba basu gani ba abin yana shafan su suna shiga hali na kakani kai so dole ne hukumomin tsaro su dinga ƙoƙarin tantancewa in aka kama mutum ana zarginsa da laifi to ya zamanto an yi masa wato riko na mutunci ba tare da an tozarta shi ko an halar da shi ba har lokacin da shari'a za ta warware yana da hannu a cikin abin da ake zargi ko bai da shi. Farfesa Mamman Yusuf bari kenan shugaban tsangayar nazarin aikin lauya ta Jami'ar Bayero Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.